da yake an tuka kin je gida ne ki faɗa miki cewa kuma shi dalilin da yasa ta zo an nan zo amma duk da haka a gaban na ma yanzu Allah ta kai hakuri ka san yaran yanzu ne ka haife su ba ka haifi halin su ba ta ma fara ragewa wallahi yanzu ba ta fara ragewa ita ce yarinya duk zaman take zama yanzu da a yarinya take ke ba ba ki a ce mu kamata a ce idan baba ya zo gidan nan ya zo ya ga ƴaƴansa ne ba wai akan matsala idan ta yi haba kuma baba sai ta fara kuma idan na ga ta dan canza kwanan nan shi sai dai a ce ba ce ba take ba sai a kuma ba kai hakuri ya ban taka sai an ji ka gaida gidan Allah ya kiyaye to kin ji dadi yanzu aka kira a fuska da gidan to kin ji dadi to wallahi tallahi da abin da kike ji da ni a gidan da kin da kin samu kuma yarinyar nan sai kin ga abin da zai bayan ta awo yanzu ma saboda tsaba rashin mutunci mahaifinki ya zo ya miki magana akan cin mutuncin da kike yi duk da haka baki hakura ba ko gida bai je bai cikin sake maimaitawa ba abin da ya dame ki da wannan ba abin da ya shirye ki kuma wallahi ya kana sai ba abin da zai ba ta ga alheri alheri za mu gani kawai a ba mutum sai kin ga abin da zai tsare inda kika ce ya ya baba ne ya ya ake look at this girl look at it ta zama drop ali gashi nan drop din a cikin gida take daddana kwayoyi kali ki afara ba kun ki sha ki afaro ci abin da ya dace gaskiya kuna ga ta nan da dai kayan ta gamci kwaya a wannan wace ne baba kenan alaji sha'awa ana tun tukka ta baya tana warwarewa irin rayuwa ce me kike so ki mai da kanki yanzu duk makana da ake wato ma abin ma ya fito kin cewa ba a isa ba karshe bayan ma kin ɗauko tsakiyar falon gidanku kin go kin zube kina sha wato idan wanda ya sai magana abin da hell out of this girl ban da rashin mutunci kama abin da wannan abin da yari ba ke yi ba muna magana zan tattaka ki a gurin nan zan kasa kasa da ke ¿Qué? to ba ka shona ba ba ba ka shima duk baya ne ka shona mutuwa ta ko ka ce mun ya ba ba ka mata ya ne ina magana kula yi ga laita na a jin shi ba laita banza a kicin nake a wani ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba saurara um, ba na son hanyar shi dan saurara taimaka mata ta Lala. Lala ya ta muke kuɗi shuru shuru ba da da shi ne baban ki na magana. Abin da nake so in ji hankali da ba daya. Duk wanda ya sake ta wannan yarinya zan san mutum. Ba na so ƙarjin wani ya ci zai wani akan wani yarinya. Panadol ba ta shafa da ba. Hauka kuke yi. dala mu shi godan Allah ya baka hakuri ba za mu kara dan me za mu Allah ya baka ku fita fara mutanen shawa lafiya ba mun hakki ya ce ku fice lafiya ne ya wannan ne wallahi ya jaji ya ya ba za ka kara ba insha Allah kawai ya kan shawa ba ka ta kura ya hakuri kar ka mana daga tana shan kwanata ku zo mu je ba ta jin daɗi wanda ke ciwo ba to mu gani Kwanta, kwanta, kwanta. Gaskiya ba. gado kayan garajen ajiya su maka magana a wannan daren haji ko in ba haka ba zan kashe shiga wanda ba nawa ba a gidan nan. Haba koya. Ni kuma ta miki yanzu karfe uku har da minti goma. Ni dai na wai wai yanzu ga shi kaza kaza kin yi mata kaza wai za ta dau mataki menene menene wai da raba ki da ita ga ki za ta dau mataki a yanzu ai bacci nake yi wala alaji bacci nake yi yaushe mun da ba wani abin shiga tsakani da hola kwana biyu fa ah. ta ta ne mata wani abu ina cikin bacci na kike gaya min abin da ta miki ga shi na ji na same ta tana bacci ta lafiya lokacin matan bai kwaki ba har ma na tabbata take ta mun ba da san komai ba irin wannan ɗabi'a mummuna wata irci a ce mutum baya taki da alkhairi a cikin zuciyarsa sai fitina in ka gaji ka sake ni mana ai ba za ka taɓa yi wa da ka san akwai mummunan da kake yi a cikin jona ya kamata ki sani yanke farci ba bayan ɗan yaɗa ba ne in an yi uwa ai in ka san yana da kuraje a jikinka ba kai saka yanki ba saboda ka sami wasu sa jiki na faɗa ma na riga na riga na faɗa ma na jaddada ma na ce mutum ina da rai ina cikin gidan nan zaman lafiya a gidan nan ka rasa shi sane da jibi za a kai tsohuwar matar ka sadiya gidan miji ina sane jamilu ina sane ina sane wannan mataki ka ɗauka wato gaya maka jamilu ni abun ma ya yana yana yawan taɓa mu hankali abun ma so yake sa ne hauka yanzu saboda allah ka duba ka gani ka ga eh, abubakar har cikin gidana yake shiga fa har cikin gidana fa ya ji ya karbi dinki yaro na ne fatela na ne nake bashi dinki na rantse da sarkin da ke busan bashi wallahi tallahi wallahi tallahi sai na nuna abubakar shi ba komai bane kuma shi ba kowa bane ka gane wallahi ni nan da kake gani na ko ni kaina kai na wallahi na hasala ni kuma ina tsoron kaina wallahi na tsorata kaina ni da kaina idan na cikin nayi fushi wallahi ni fa rana ɗaya nake tsoron gaya maka wallahi rana ɗaya nake tsoro jamilu wallahi ranar da za a koma ga Allah yawmal kiyama ita kadai ta take ban tsoro yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'an wal amr yawma izin lillah wallahi ranar da nake tsoro kenan amma in ba ita bace daidai nake da kowace rana ba wani abu wanda ba zai faru ba kuma ba zai wuce ba mutaka na jin ka lokaci yayi da zaka nuna kai namijin wannan shine yadda zaka fito ka hana sadiya shiga gidan mijin wannan gaskiya babu wani abu da nake ganin ya cancanta da ka ɗauki mataki a yanzu na kai haka wannan gaskiya ne jamilu duk wasu hanyoyi da za a bi eh. na ta shiga gidan mijin ka hana su an gama ka gane ba dai jibi za a kai ta ba jibi za a to shikenan a lokacin zan fito nuna musu ko ni waye wallahi tallahi ba na tsoron komai ka gani nan hali za ga ya ɗauka amarya da sana'a ta jefa na daina na shirya to amma ka bari zan nuna mata ni ɗan ga dawowa yana ji ai abin da zan gaya maki ai hakurin nan dai kina ji ko na'am baba na'am dama idan kika koma eh. kukan mu ce ta kare da Allah ya karo mana kuke na shan kuka shan kuka haba kaje to an kisa Alhaji da miya kuka ta yake yi wallahi miya sake dan motsi ka dan kwana ɗaya biyu sai ce shi wallahi ya fi son kuka kin ga ko kukan nan yanda nake wato tun bata yi fari ba ne mata shi sa take haba wa yomu ai ta dace mm, gaskiya gaskiya ne kuma duk za a kai ai ba za ka yi amaja ba ah, to da bishiyar sa ake kado ta sannan sai mu shanya idan muka shanya ta ta bushe ah, ki. na ce da hankalinki kin san wanda kika ture uwar mijin ki ce fa yanzu uwar ki ce za ki ture ta ya ishe ki ya ishe ki kuma zakin wata kullum kina zakin wata ina miki shiru to wallahi duk ranar da kika kuma zakin wata sai na rama ga ki rama eh ko rama ko ki sama kina tankawa dan mu da ake anan gurin da sai ku ce aka haifa jiya ko yau kai ka sama ni rabu da ita za ku ce wani abu rabu da ita dan Allah kai shiru na ce da ai ba ta da kunya me ya rage haka ba da shi ba ta da kunya ba ta da shi ba da shi dan iska kawai banza kai za ka dinga min za a gidan nan duk wanda ya man a gidan nan ba wanda zan wa. ina miki magana kowa yazo sai ya zo ya sauka kai na duk wanda ya kuma yi ai ba za ka ji ba duk wanda ya taka ni zan taka duk wanda ya min a gidan nan mutum ana min ni ma ina ramawa eh ne biki saman da ya shigo kawai a wani tabi ne a gidan nan dan iska kawai irin ka yana babbar iska ina za ka hmm? dawa yi ne za ka yi ita dai in bata ji kunya ta dube shi ta ce mai dan iska a gaban ka to haka kuma ni ba zai ji kunyar ga mata iska a ka dama abin da ya kawo ni zuwa nan in gaya maka magana aiki da kai aiki ya samu haba ai ba ba ta can godiya ai yiwa wani ai yiwa kai kai sai ne muka ne abin da nake so da kai kurin ka zo gobe to mu tafi mu je tura aje a kai kwaje manaja to mu je ku interview a gobe amma duk mun ga magana an gode alhaji madalla Allah saka da alheri godiya muke lafiya lafiya na gajiya sannan a gida godiya muke Allah saka da alheri a sauka lafiya sauka lafiya na faɗa ba Amin amin. ma nan a a gidan nan ma sai an daga sannan kuma ba za a saurara min ba sai an dinga taka ni. Dole a bi ni hankali. Au shi yasa kike mutane fitsara kike musu rashin kunya? Idan na ko taka mutum ne a gidan nan. saurara kike shike na sai kuma bai dawo dan zani iya ka ki mutane wulakan mhm. na ji kina ta kokarin yin gori ko abinci za a ci a gidan nan sai a fito daga gare ki ko mm. ko daga gidanku to ki je na sake ki saki daya ka sake ni saki daya ah, madalla Allah ya maka albarka haka nake son mutum irin ka yi haka nake so ai da mun kai sana wallahi babu wani abu da ka wannan abu da kai shine daidai kyau kuma abin da nake so da ke ba dai na ba sai dai ki tafi gidan yan uwan uwar ki ki ji na ci amma ba gida na ba alaka ka gaida gida ya Allah ya ba Allah ya ba amu amu suna jira ka sai na zo eh sai na to da ka sake ni mutuwa nayi a gari sai me ko ba ki mutuwa na huta baba na ne da ya samu maka aiki to wallahi kai ma baka isa ka je office din nan ba to bari in gaya miki mun tsani wannan yarinya wannan kun ba shirya ta Allah ba wannan wannan ta shiga uba bai tsira ba miji bai tsira ba ina rayuwa za ta kare da kyau haba abba abba su da Allah da annabi abba a ce wai da darajar ka da martaban ka cikin garin nan abba sai a dani da ya ne suna abin da suka dama abun ma abba har ya kai sai zai ta dauko ta shiga da shi cikin daki abba ne miji ne fa su dinga shaye shaye cikin daki abba abba wallahi bai kamata ba wa kike nufi sha'awa mana haba abba yayin sirro sai ido sana'ar ba wallahi abu bai kamata ba namiji ne fa abba ne ba kuma ta ba fa namiji fa abba friend namiji abba Haba. Shawar yana ne gobe. Abba. Ka san dalilin da ya sa ni ɗauki wannan gona. Saboda in tabbatar mata da cewa duk wani abu na gidan nan yana tafi hannuna. Gaskiya ne. Kuma ba jira da magana dole sai ta mana zanen yanar murya. Saboda ka ce kada kowa ya haka kuma in da haka kowa a gidan nan kuma in shiga ko ina na gida ko haka bai. Oh yes. kuma duk wanda ya domin ya ganka ne ko a ina ne mutum da san wuce ko ba haka bane wannan ya kai cikin magana da maganganu da zuwa ya kai gara maganganu da ne ba ko an kuskura ba kai ba cin ka ko da mun da tike mun ma mun ne da take zama tana masifa ba ta kai kuskura ta mai gaja ta ba a gaban shi zaki rika gani da mutane you can't do more koma that To, oh, makarantar a Kina nema ki zama kamar yayyanku sa'i ko sana'ar banza. Yes. Mind your business, man. You see? Ki haƙuri. Go out Ni kai kaɗai nake na damuwa ai. An sani ko? Is there any problem? Hmm? Is it okay? It's okay. Yes. Amen. Bachelor's on your face. Are you okay? Yeah. Okay, tell it's <laughs> <laughs> <laughs> Good girl, good girl, good girl. Yes, yes, yes, yes, yes. Good girl. sai da wani da suke da sai ga wajen yanzu ma na ga yana kan kan za ka jira shi sai ba zai misali dama in yi fice kan daɗe kamar haka ba shi da lokaci saboda ita sai da yadda nasa don jira Wai dama ya kan fito da jima haka. kawai barin jina da abu. Allah ya zan yi kokarin zo bayan magarba shi shi ke Allah da zan gaya na gode yawa Ita ce bolsa da ke

mana hagu bi ma'ana ma min sharri ba <laughs> zama ne na Allah ta'ala wela wela nisa ki kuka nasiha da nake miki ita abin da sa na zo na same ki ina so ne in gaya miki kin san Allah ya kashi da mutum dole ne ka gaya masa gaskiya abin da nake so na gaya miki wallahi duk wani abu da kike ya kamata ma ki daina shi ba dan komai ba ki ji magana iyayenki wallahi ki ba auren ki saboda ka ki bin mijinki ki ba abin da iyayen suke gaya miki wannan fitsarin da kike yi ba ita bace za ta kai ki inda za ta kai ki wallahi ki kiyaye maganar kawai kawaye su zo su same ki wannan ta ce miki wannan wannan ta zuga gina kina wannan kina wallahi tallahi in gaya miki kuwa da za su kai ki su baro ki ai ke ba ki da kowa ba ni da warai to ta yi a da idan za ki ga yaran ki su ta zagi na su ta min rashin kunya ba za ki taɓa ce musu ba ai ni mata ne kuma ma ba ka abubuwa ka ce don dole darajar da suka ba wasu dole ne na su ba da a matsayin ina to ai ku dai su ke kika yi duk abin da suka yi miki ma ke kika ja saboda duk abin da kika ke kika nuna musu yasa suka sa nufa da take ba dai sun taka ba ai ni kai na daidai da su to ai shi nan ni da na ta mace shi amma na ba haƙi har ga da. na ga ya miki fi sabi da da kuma haka Allah dama yace ka ga wa mutum idan ka ga ya kwakwale ka biyo da shi hanya idan ya ta kwashi ya sani ke kika duk abin da kika yi ma da ba dai na kace ba ya abin da na faɗa gaskiya ba dai ba zalunci zalunci abin ne zalunci zalunci zalunci wa magana suka yi man zan taka su suka taka zan taka ki jiyo ki saurari abin da zan gaya miki ki kuma buɗe kullum ki ji abin da zan ce miki saboda abin na ki ya wuce kuna da ido kin gani na durkusa na haife ki ba wata ce ta haife ki ba ni nan dinnan da ke gani ne ce na haife ki amma abin na ya kai yanzu wulakancin ya kai shashancin na ya kai a gaban kawaye na kira na kin tozarta ni a gaban su shekaran jiya ma ta zo ki shaye shaye ki zo a gaban su ki tozarta ni wannan abin ya makale mana abin kunne umma sai rutu kike kai ba abin da ya maka da gashi in magana da rashin ba ta so ki ji ki buɗe kunnuwan ki ji ba abin da ya maka da ni ya akun ne wato ke ba za ki girma ba ko kin ga mun zalle mace fa na in ban da ma kin sa shashanci a zuciyarki da yanzu ba ba a miki aure ba kai da to wallahi wallahi ki mai da hankalinki in ba haka ba duniya tana jiran wanda bai zo ba wani balle ke da kike cikin ta ki saurare ni ki mai da hankalinki ina jin yanzu Allah dan annabi kin fi son kawayenki da ni har kawayenki kin gabatar musu da kai cewa ina shashaye dan wannan gabatarwa ne to tsaki kin nuna musu ina shashaye na ce tsaya ki ce mai ina abu ki ban mu na ce ki shiru tun kan haife ki nake tare da kawayena kuma haka kika zo kika tada su kuma ke biki san kira raba da su ba yadda kika gasa haka zaki bari to kira rabu saboda haka kina zuwa ba zan rabu da su ba na kira rabu da su kai mutum ya kirkice kullum ba faɗa nake miki ba yanzu ki kike sha sha banza shashashen yofi bambancin ki da aboki na wanda Kin ji kuwa? kin ji abin da nake gaya miki akwai matsala ne sha'awa naji Shirin kwaya ke da kwaya. Ikon Allah, umma, kin san Allah duk abin da wannan kike miki cikin gidan nan kike ta wani ihu tana meye meye ai duk babu abin da ta yi. Wannan duk abin da take yi wasa ne. kada miki duk babu abin da ta yi za ta yi ne kin san Allah umma za ta nuna miki ba ta yi bane muna tare da kina da ba da wata ke taba mani a a wai in faɗa miki mu da ake ɗauka yan iska ne ba ta mayin bai yi zaki ki ci gaba to ga alamar da ta gwida ta bara fa alamar karfi na gurin Allah ga bayyana ta bayyana ya bayyana a fili yake a shan gwida mun ba ta shan gwida na taba zuwa na kama miki ka faɗa umma

doet het echt niet. Ik denk maar. mana maganin abin da ya dame. Abita, dala ta shi ke ai tun jiya ba su kawo ta ba su yi to da Allah ta ce ina son magana da baba ta magana za ki gaya ko mai ki gaya mana ko magana da zan yi ta ko eh dama faɗin nan ne da ka ce karɓa mara nake so kuma bani kuma kayi ma alkawari yau za za ka bani shine nake so kuma na karɓa duk da a yau hmm, gaskiya ne na miki alkawari zan baki amma kin sanya da rayuwa ciki ko san in akwai kuma ba da dole ki sani ko to ai kai ka ce za ka ba ni yau kuma ni yau za ka zan karba yani. akwai kayan da na kai gidan tilo don jin karba manyan sarka ne a jiki dubu biyar turarurruka na sun kare ba mu shafa ba komai kuma? eh nawa ne su dubu takwas gidan na an zuba maka ido an kyale ta ba kai ka hana mu magana ya kamata ka kuma mataki gaskiya a beda ita rayuwa in aka ce ga mutum ya mai da kansa a hau mata Allah ya yi su kuma Allah ya ce ne ya amma mafiya yawan ai ba komai bane illa khata guda ke da babban abin da nake so ki ku lura da shi shine a duk wanda Allah ya hada ki da shi zama a zauna yi. ki koyi abin da nake yi da hakuri da wanda nake zama da shi hakuri shine mafi fitan abin da mutum ya kamata ya duk wanda Allah ya hada da shi kai ka haifi shi ko shi ya haife ka auro shi kai ko shi ya auro ka to aboki ne ko ko abokin aiki ko abokin ciniki ko makoci dole sai ka hakura in baka hakura ba kana cikin musulma da ba da ba da haka mafi alfaidi a rayuwa ba za ka zauna da kowa ba sai da mutum sai ka hakura sai ka hakura in baka hakura ba kana cikin musulma da ba da ba da haka mafi alfaidi a rayuwa ba za ka zauna da kowa ba sai da mutum Havaalanına kesinlikle Kendime ben hakim dedim ki bu kadar ben abinone. A sai naira dubu biyu da cikin sai kuma ne. to la caballos. Dubu ɗaya ɗari biyar ko? Ki siyo daban-daban kala kala kala kala. Thank you. kamata sana shi sa bai kamata in zo ma wani wulaƙanci a gaban sana'a ka shi sa na kira ka gefe saboda gaskiya abin da ka min baka kyauta ba bai kamata ka haka wa ba haka ta kai na da mene ka baka ma fuskanci me nake wala ba wallahi ban gani to mata ta da kake ka je ka aura to aini da wasu kike ganin kamun ba laifi dan mace ta ga ta ce tana so kai ma ka nuna kana son ba haram bane musulunci ya halatta to musulunci ne halatta ka shigo gidana ka ga ta a gurina ka ringa shirye wani wani wani nunkufurci ta kasa na sake ta ka aure ta shine zaka ce musulunci bai hana ko koya ni ban gane ba ya eh, yawa wai shin eh. matan da kake magana kai kai ba sani ne bi ka mata kamar ya sani ni fa na san ta tun kan kai tunanin zaka aure ta domin garin su a can ne makaranta kuma mun yi soyayya da ita tun wannan lokacin ka gane to amma da yake Allah bai yi ba al'amarin nan sai yanzu <coughs> eh, sai sa ga al'amarin sai yanzu ya to ashe dama haka rayuwa take in dai kun da yarinya kun yi soyayya kuma nan baka aure ta ba shikenan sai ka ta shirya yanda har za ta fito ka aure ta ko ko dai saboda ni ne kare na muna hankali eh ai dama ni abin nake faɗa dan me yasa ka san ni na san ka ka san ni tare da ita kana zuwa gidana ina kawo ta nan muna baka dinki kuma sannan bayan na saki ta sai ka aure ta kaga wai mata na saki nawa ba ta saki uku kuma shi nan sai ta zauna ba wanda zai aure ta dan na aure ta kace na yi laifi to ai bakin cikin saboda nun kufurcin da kake zuwa kana yi ai kai ne kake shirya ajandar da har hakan ta faru kasan na sake ta ka ji dalilin da yasa ni kuma a da wallahi sai nake tunanin cewa kamar mako ne ma uban wai ce kamar mako da me ka taimaka mini ah, ka saki mata ya tak na aure ta to ba aure ta ban shiga wani hali ko ba ta shiga wani ta shiga wani hali ya za ka wuri mata ta ka ce ka taimake ni ka cuce ni na gano ka yanzu na gano ka eh. wallahi wannan ba sanar ke ta shi Allah ba da sanar ke tsakani Allah ba ka tabbata haka ba uban waye ga maka haka haka ne mana a yari da mata ta ka shiga gidana ka je ka ringa shirye nan kufurci ka aure ta ni ba mata ba na aure ta yawwa aure ta to shi kenan abin da nake so ka faɗa kenan abin da ke so ka faɗa kenan idan da na san za ka faɗa haka to ba zan zo maka da wannan shirin ba na rantse da sarkin da ke busar numfashi idan da na san haka da ka faɗa in na zo maka da wannan shirin shege nake ka ga nan ka kare min kallo ka kalle ni sama da ƙasa billahi lazi ban da mutunci ni kaina ina tsoron kaina idan raina ya ɓaci wallahi ta san wani abu da yake faruwa jin kai eh. na kare maka kallo daga sama har ƙasa eh. na fahimci cewa kai mutuncin ma ka san shi ni lokacin da aka zo raba shi ma bana nan haka lokacin da aka zo raba shi aka raba aka gama bana nan sai bayan an gama na karewa kenan ok rashin mutum eh kana shi dai nan da eh, kenan to shi kenan akwai sabon salo ai ba mamaki kai ni na riga ka zuwa duniya shi yasa kai kwa ka zo yanzu ka san haka to zan zo maka da rashin mutuncin da baka san shi ba zaman lafiya a daina shi daga yau kuma na daina baka dinki daga yau Allah na daina baka dinki Allah sarki wai in ji yara to dinkin banza dinkin gobe da maka ba dinki ba sai me dinki na goma yana kawo min dinki abubakar yana kawo min dinki lalas yana kawo min ɗinki duk mutanen da mutane ne masu arziki wa'anda nake karuwa da abin da suke kawo min yau kada ka kawo kwaya ɗaya kwaya biyu ma ka kai tunanin kai kai magana kawo dinki amma haka an zo maka da mata ta kawo da ha eh ina jin ka nan da ka gani ina jin kai shahara ce ta sa ake zuwa a kawo man saboda haka ko ka kawo min ko ka kawo min sai wani zai kawo to shikenan duk za a je na ka maka saboda ni ko ma nan ba ku da aiki da kuke zama tare da shi ai dan ba sa halin ka bane shi yasa ake kawo maka danki wa ga jinna eh billahi lazi kuma barin ga maka ma zaman lafiya daga yau ka rabu da shi inda yana kan doron kasa inda ka auri wannan matar ta da kai da ita na rantsi da sarkin da ke busan numfashi ku da zaman lafiya haihata haihata wallahi har yau mu ta kulu in baka sani ba ai eh. bari in baka labari na'am mu a gidan mu eh. zaman lafiya ba san shi ba yo ina ma are rashin zaman lafiya eh. matar uba na ma ni na mara kuma na zauna lafiya to yawa to mu kare shi zaman lafiya ai mu ne ni abun da ga ma yanzu ne mata na aure ta na gama ba babu da kai a kariya kake faɗa kake yanzu na zo gurin ka ta sare bana ai kenan na gama ba kai babu zaman lafiya mu zuba ni da kai mu zuba ni da kai eh, mu zuba ni da kai billahi na sai an tana zaman lafiya idan ba an tana zaman lafiya ba shege nake kuma terrorin ba ku da aikin yi ne dan ba ku sai ne yake bane shi za ku ke zama da shi eh. mu zauna mu zuba ni da kai billahi lazi sai na yi maganin ka wallahi tallahi eh, ni kakan ka ne a rashin mutunci billahi lazi saboda wannan mutanen da kace zaka bani abu wallahi yanzu ban yi daji shi kuma ki masa magana ba na yi masa magana na ga masa sai dai mantawa da ce mun ana shi lokaci da wani sai na fara sata ne da kai a fara jealous kullun kishi a kan dan waka me yake da mun kai a inna huwa ala rajai la kana sha'awa hello barka da fitowa alai sani wannan rawai hajiya ce ka dai gani ka san irin yadda nake sha a gida da nake gani abu na ke ne kike wani dariya kin motsi wace irin bauta ce wannan me ya rage kuma shi ke na dama abin da ya rage sa naka ko shine iya kauna da girmama da kamar kauka na kuma ya kai ki sa kaya na wani ai bauta ce kin taba ganin iya mace ta sa kaya da namiji kuma ma ki rasa wanda zaki sa ta ba banki zamani ne ya sauya na ya sa kayan mahaifa kuma zamanin sai ce baki san cewa wato haramun ne mace ta sa kayan da namiji ba ba ne sa kayan ya mace ban ke wurin Allah sosai ma ke uwa ki zira mun da kina ba ba? Ba baban ki nake miki magana ba to ba ke ban da man sa komai nake so na shi kuma ki sa riga ta to tsaya ki ji riga ta da namiji haramun ce ya mace ta sa ta ya mace haramun ce da namiji ya sa ana so a rika bambanta kamanni tsakanin ɗan namiji da ya mace a shari'a musulunci ka ki zama mutuniyar banza ba. ka gaba banza riga kuma ba ai ba zan daina sai kai gona ka san Allah na ta gara da taimaka a idan ka yau ka gani ka san yadda nake ci a gidan nan shi shi ne barake ki bare ne yake illahu sulaimanu wa innahu bismillahir rahmanir rahim lahir rahman to annabi ka fice ba shi ke yarinya ce ga ba ka jin ana gobe da nisa abba shi ne gobe da nisan sauyawa ake yi wata ran kuma zan kasance a ofis ɗin abba takarar sarata ma ke sai gaskiya ne allah kiyaye ka wani rabu ne eh, Ala yi sani wanya ainihi ni ne kamfen manajan ka eh, sai ka yi eh. yaushe na mutu tsaya ne yaushe mutu ta kara ne eh wannan tashin baka waje allah ya kiyaye ka wani, allah ya kiyaye ka mm, da girma kujerar ka muna nan ni ne kamfen manajan ka kullum sai ne ma kamfen ka ci nan baka da yadda lamarin ya kasance Allah ya kiyaye ka wannan zan miki ya girma kujerar ka na ce me zan miki tashi gobe na tashi ne na ce ba zan tashi ba wallahi yau kin wasa zan ka tsiya a nan gidan ba za ki tashi ba na ce ba zan tashi ba za ku mu taku dan daidai nake da mijinki ai wulan sinasa mota domin na samu abin da nake so kin gane ba kasantuwar hakan za ta faru shi yasa aka samu sabani har kika kai ga yin wannan auren munar ran amma zai kika aure ne a kika ne ya daidaita abin da mutane ba sani ba shine babu auren ne ka auren soyayya dai ƙarya kake me yasa ka zo gida gida na kai wannan rashin mutunci wa amma baka izinin shigo gida na haka ganin min iyali kana mamaki don na zo gidanka kana mamaki don na shigo gidanka ashe baka da mutunci kai fa gaya maka na ce kai da zaman lafiya da kai da ita hayo mata kudu to ai abin da ya sa ma abin da ka gani kake ganin zaka mora a jikinta ba za ka ba za ka amfane shi ba to abin da ya gani shi ne wallahi in ba ka tar gidana ba za su hukuma ta maganin ka hukuma eh idan da hukuma za ta yi maka magani na ai da ta ta mini maganin ka kai ma ka haka ce ai mana wanda ne su gane shi ne ni yanzu akwai igiyar ta ɗaya ɗaya hau a hannu kai kuma ba ni kuma igiya shida ne a kan ku da kai da ita ita igiya uku kai ma igiya uku kaga shida kenan kaga in kana son zaman lafiya ba ta kafa ruwa ana kai ya shafa ni ba ruwa na kawai ne harka ta ɓaci ai dama na gaya maka duk inda kake kuma sai na bi ka wallahi bi duk inda kake ni ban ki ba ta suwa yanzu a gidan ka a wala a ta su ni ba ga mai sa su da kai wallahi na lafiya na yi auren soyayya awu ne shi ne ka sako wannan yan ƙananan kayan kakan wando wala ka mu kasance wala ka mu kasance oh. eh ni buri na mu tasu ba dan maka illa to ai na ba da kai da ni kuma illa ce ba zan da kai mun ba domin na zan da haka zan tana ba ta to ba komai kuma sauka ke ba komai ba komai an fuska ka gani ina da aska wallahi sai na mata hukuku ba fuska wallahi sai na mata hukuku ba fuska la ilaha illa kai yayin duniyar na huduma ai na huduma na huduma ya shi da nake na kawai dai na yaƙe ka ko ai ko ai kan gari da kasa kima nan mun ne Me kika ɗauko a ɗaki ba gani ba yanzu ta nan suka kuɗin shi je ba ne fara shi na son ba na so ba na so ba na so ba na so rashin yanzu in duk in haife sha'awa shi ne ma rashin mutunci ma rashin kunya ni ba wanda ke da kika shafa ma a hannun wallahi shiga hankali kina ji na da kyau kudin babana ne baki da gado a gidan nan ko na in kin murta ku gado ƙarƙarin ku ba za a baki labulan nan ba zanen nan ma cire shi zaki tunda babana ne sai kudin kubana ne shi ce kuma to komai yanzu na gara ba wanda ga yake kan kusiyar na shi ne chocolate ne ka fashi kika ci kai wani ke nan ga da da kai kake kawo mai lafiya shi sa na ba mu ci kula ba na sanin lafiya abu na sani wani ma yanzu a tantance tsakanin da ke in zai kama mun daki ne a hotel in zauna permanent in ya raba mana gida ni da ke ki zauna a ranki san ki buɗe kullum dai ki buɗe hanci ki ki ba ki ba ni ba ta ci kai ba ni ta ci kai ba kin ji kina ji na ina da. ina ina likita ina da na ajiye suna faɗan da sa'abu su waye wani ne ne ba yaran ki bane suke shashe ba mazan yaran ki bane suke shashe yaran ki zaku da tsora mu wai wani na shashaye ma ki na kullum yana tsara chocolate ina kika shan ne mix da kin shan ne na kin shan ne ki kadai ko wata shagwaba yariyar nan da muka yi a gidan duniya shi ne cuce mu la ilaha illallah muhammadu rasulallah sallallahu alaihi wasallam lallai mun cuci kanmu wato da ma saki na yi magana yariyar nan kwaɗa mun ma da za ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo alhaji lafiya zan so ja hankalinki kamar ina saba ina son ja ganin ki su ko yaya za ki a cikin zuciya ki ɗauka amma a unguwar kin taba ganin mutumin da aka haifa ya mutu an haife shi akan gidan ke mutu mace ko namiji kin ga sa'an mai gidan ya rasu kin ga sa'an ki ya rasu kin ga daidai da ke da wanda yake sama da ke kin san allah ba da wasa yake idan ya ce in kai alkhairi zai baka alkhairi in kai sharri zai ma sharri kin san allah ba da kan yake ba to amma ki gani a yanda kike a yanzu idan yau na mutu da bakin cikin ki kina san allah zai kyale ki ko yau kika mutu baki gyara halayenki ba ina kokan rabuwa da ke ni ko ku a'a ina murna Allah ya raba da ke lafiya don duk da mutuwa take ɗayan biyu ne wallahi ko dai kai da ka mutu mutane sun huta da ko kuma kai da ka mutu ka huta mutane sai su kuka ɗayan biyu ce wanda duk mutane suka yi bakin cikin rabuwarsu da shi to zai sadu da Allah lafiya insha Allah wanda kuma duk mutane suka yi murna rabuwarsu da to zai ga yadda zai da Allah sabani yadda ake zato ki kwantar da hankalinki ki nutsu ki sani ba ki da wani miji a duk duniya na sai ne kuma kin sani ni da na fito na nema auren ki na aure ki ban aure ki da kan cuta babu abin da nake so a tare da ke irin ki zauna lafiya kuma ba na nufin ki da sharri duk irin abin da ake wa miji ya saki matarsa ko ya mata mummunan baki kin yi min ba miki ba saboda sanki da nake da alkhairi so da nake ki san da ramar Allah wala da abin da kike min a duniya ina mai da shi baya in ciji da rinsa ido na in kau da kai gabarinsa ba don kuma ba saboda kada ki mutu da bakin ciki na amma yanzu daidai ne mutumin da yake yi maka bakin kokarinsa ina yi miki bakin kokari na abin da kika ce miki in ina da iko zan miki amma a banza nake a wulakanci iyali na a wulakanci abokiyar zaman ki tana hakuri da ke kina cin mutuncin da kina zaton ko haka Allah ya kyala abin zaki zauna lafiya to aya ki je bakin titi gefen manyan titina ko gindin asibiti ko gindin rawun rawun ki je ki kalli mata suna kwanciya akan kwali suna lullaba da kwali idan ruwa ya zo ya take su duk irin waɗannan mutane ne da suka wulakanta mazajen aure su mutane ne suka ƙibin umarnin iyayensu a gabana mahaifin ke ne ke tsawa ke sauraron sa ki gaya min wa kike da shi a duniya ga masa ko bai taɓa miki komai a rayuwar ki ba Shi ne dai sila ta sa kika mu fito sa ce ke jinin jikinsa da ruwan jikinsa da ɓarɓar jikinsa aka harhaɗa aka fitar da ke allah ya ce ki kuma ilimi ne ake kiɗi shi kin zauna da shi lafiya wace ala cika ballata na ki masa wulakanci to wallahi su matallahi ban ana ki ba kuma ban shirya batawa da ke ba in za ki mun yi ki bayan kin mana lahi zan hakura ni dai su nake yi Allah ya miki afuwa Allah ya gane da ke Thank you. abin da kuma mamaki ni nake aikin mulki mata ni nake aikin ma ni nake duka ina roƙon ki dan Allah dan annabi ki taimake ni mu zauna lafiya anya rayuwar wannan za ta yi miki kyau to ba Allah yadda ya kamata mu ya fi ana ya fi miki alhamdulillah wa huwa la gane yafi a gare ni ta gane ni na fi miki san aure kika zo ibada ce ki fita ba izini na kin yi yafa girga ki caje ni abin daban da shi korance in ba bashi kin yafa girga na yafe ni duk waɗannan na yafe ni amma ki sani Allah ya haɗa rayuwa ta ne da ki dole sai mun kuma da juna kin ji ko sannan kuma da kaina zan ɗauke ki mu tafi mu je wurin mahaifinki mu roƙi alfarmasa da ya fi miki irin abubuwan da kika dinga yi wani a gaban idansa wani a bayan idansa wani labari zan kai masa ko wani ya kai masa kuma mahaifiyata za mu nemi sulhu da ita ta manta da duk abubuwan da suka faru ta ci gaba da mana addu'a kin gani Allah ya miki albarka Allah ya cewa da mutum da ba ta fi ta ba da nan rama hmm. Tunda kin gane haka alhamdulillah da rabu kuka wala ke ta ce kin zama sanyin idaniya a tare da ni domin na auro ki ne dan so ba dangi ba har yanzu ke ce amarya aka ce amarya ba ta da ido dawo zaman ki zaman ki karki da har yanzu kina nan cikin kewayar rahamaniyar Allah mutumin da ya aikata ba daidai ba ya gane ya aikata ba ne ba yana gafar gurin ubangiji to Allah yana gafarta masa amma sharadin tuba sai kin yi nadama ga shi kina yi da kina kuma ki kudurce a ki ba za ki kara ba to sai ki tabbata kin gane ki haƙuri ba ku komai ya wuce hawa a <laughs> <laughs> da shirya nan da Allah ka dawamar da ita Allah ka dawamar da ita da kuma ƙara shirya da ke da gaskiya dubu ɗari biyu da hamsin saboda kawai zan yi wani eh, harkoki da su gari ya wayan tashin da babu su kuɗi ba sa zo su kuɗi wani bai shigo gidan nan ba a ce ba gan su ba kin ɗaukar min kuɗi ko ba ki ɗauka ba Haba. zaman da muka shekara da shekaru ban taɓa yi maka ba sai yanzu rana tsaka ba ni rabona ma da ɗaki tun shekaran jiya. Ah. Lawan, ka ɗauka mun kuɗi ko ka ɗauka? Ba daɗi, ai, ai daɗi ka san, ka san hankali na tunani na ya wuce. Amma ni ban ga abin da zai tsaya ana tabbitin a rawar da kuma shi ba. After all, kai da kake, mu da muke da ƴar kwaya. Shi ma Allah tambaye. Ai ta kuɗi da za ta kuɗi, ga ita za ka nemi kuɗi. Are you keep quiet? Yeah. Ina kuɗi ha. amma ban ganki da kawayen ki kun shiga gidan nan bare jiya abubuwan da suka zo ka a falo maka zauna a tare da to abba gidan Allah abba san faɗa gaskiya a gidan nan wannan yare salaha me za ta yi abin duniya a area kusa da shi ga inda zai samu kuɗin sa yana kama kama ana kama kama kuma gaskiya ka ne ba domin a ranar da na ga sha'awa Hadi ke ma duke ta bakar binki kamar sai da wani ajiya duk abin da yarinya da zai ta fi karfin a ce ta yi sata domin duk mutumin da yake da bukata zai fito ya ce a bashi a bashi ba yadda za a yi da kayan wani kuma gaskiya ka ne fa ku ne ba kwa tambayar kuɗi an dafin kuɗi na gurin ku ku bar ganin ƴaƴana ne wallahi idan kuɗin na ba su fito ba zan je police station Allah ya so to ke zai ki fito da kudin sa sai an ɗebo ɗan sanda na san dilan ki na san wanda yake baki drugs ki haka a cikin gidan da wallahi yana mashi ne aka ba this is where your money is duk fujan wani down there abada ke sana da shi da shi ku zai na ku shiga ina da ita da za ku nuna shiga ɗaki da ita da shi kin gani kwayawa kin ɗauka ran a abu ya kwata kwayan kenan lai kai kai ba su dama na ga maka abin da ba Allah gidan nan ya to su bar gidan nan ya bar gidan nan kuma a kai shi police a kai ni police a sa mu jogen a sa mu jogen a gani wa zai ce yayi sata ina sai da kuɗi na za su wannan zan baki in kika saki kika ce ma abba mun yi kace na ce akan kin ga na ɗauki kuɗin sa na wulla da wulla yi sai an sai sai an sake ki a sake ni sha'awa to wallahi din ya kana kuma baki saba ki hankali kan ki faɗa da ƙarfi ya ji wallahi saki uku sai ya miki shi ki faɗa ta gani yanzu yanzu sai sake ki kai ba ku na da ke <laughs> ke ke zai ce ki tafi gidan ku ni ba ba zai ce ki tafi gidan mu ba gida na ne to ga mun uwar ki da ta haife ki wata ke ce amma za ta zai iya kuran ki ina gida ai kuma goya kina ba ni mamaki sai ka ce ba goya yadda na sani to ba kishi ba wani rigima ba abin nan ya kamata ma mutane su gane irin wannan abin nan to da ke ta yi zama sarki ce a batun da ba ku Allah <laughs> ba mu lafiya har wallahi ne ma baka ji farin cikin da nake yi ba eh. ta riga duk ta canja halinta yanzu komai no tun da aka zo ya mata faɗa mata zancen kishi wallahi Allah ne har murna nake ji har farin ciki nake a ce girkin ta ne yadda take kyautata maka da wannan abubuwan duk ta daina to alhamdulillah inda a ce alhaji mata ta za su zan kasance eh. masu ɗabi'a da halin irin nata na ba kishi na mm. da na da ta da da da da da da da na duba ɗakin da sai da sami ka ta tana bacci <laughs> wannan ya yi mafarki wallahi Allah kuwa ai ni har farin ciki nake a ce girkin ta ne ba saboda irin yadda take kyautata maka waya <laughs> ba ni guri yin wuce dan ce ta ce ne mata gori eh me wai dole ga ɗace bai da ba ba <laughs> Don't tell them rubbish. Kakka

to shi yasa muka zo yanzu har da kai zamu tafi Alex to kuke son gani kuma ne eh, ciki ne da me ke mukin ku ne ke ba da ana gani ka zo kuma kuma ke ta shi zo ba inda ne zo ba wallahi ne ba ina ba ina nan ah, Kai, wai misali don mun ji don mun ji ba ne kusan da ya kusan dai ku ni ba ran zama ta karaga bisa ta kuta da hankali ki kin sa abin a rai ne saboda irin hayani da kake da shi ni ki bar da shi ni ne da miji ni zan iya iya da shi ki kira ba zan iya da shi ba za ki bar ni kawai ki zo yes Thank you. I was trying to give a look at the zo mu cikin ci ɗan yi nafila ki addu'o'i ki a ki nafila ki ta wajen wani na wani sako a'a ba wani sako sako sai na addu'a ce a je lafiya a dawo lafiya Allah ya sa haka a ka mana kuma abu ne kadi ko manyan duniya gwar gida sabatar mata hajiya ko dai akwai wannan abu ki faɗa. Ah, yau da hajiya me yasa faɗa kuma ba na riga na faɗa. Me na wani ya? Eh. Zo ga raɗa mu. Ah, <laughs> ni ba da raɗa da zan baka gaskiya. <laughs> Ba wani raɗa. To na gode Alishi Alba. Amma manjan mu ya kare. Au haka ne fa. Manja. Za a kawo shi. Amma dai ba za a ce da magana naman ya ba. Ah. to na san dai nama mai gidana da kafa sai ke zuwa halin da aka sayo ragunan dama da za a yi <laughs> to sai na to shi ke Allah ya kiyaye Allah ya sauke ka lafiya kalmominka gashi yanzu na gani ce dan da ka haifa alaji shi zai zo ya zama maka ɗan ƙarfi, ya zama ya jawo maka ka faɗa kai ne yau dan yan sanda gobe kai ne raba rigima kai ne sulhu me amfani mana kai to magana ta gaskiya duk dai abin da na kaya maka shi zan da kaya maka yanzu Allah ya baka albarka arziki na 'ya'ya ga dukiya ga kuma ina ganin in ba dan Allah ya maka wannan karfin arziki ba wallahi wani bala'in da wani yarinya take kwaso maka wallahi ba za ka iya yin sa za ka iya jiki to amma in ka duba magana ta gaskiya ƴaƴan ka shawan ƴaƴan ka maza da komai ka ware ka fifita wannan yarinya kwaya ɗaya ka ɗauke ta kaman gwal ka saka a ranka yarinyar nan kai ne ba ta kuɗi kai ne ba ta wannan kuma har yarinya kamar wannan ta zama gidan da aka haife ta ba za ta kwana gidan ba sai ta tafiya hotel tana kwana abin bakin ciki ni har kunya nake ji shi mutane ɗan ce ka ƴar abu wannan zancen da kake dawar shi ne da tayan mun da to shi ke mm. to magana ta gaskiya dai alhamdulillah ni wannan abu na da ta makon magana ta gaskiya kai gaggawa ɗaukar mataki in Allah ya in Allah ya duk da cewa ne ina da kamar na makara amma zan yi ta tarihi insha Allah a yanzu ma ba an ban da kai ɗan da kai ba a duniya ya ce gane wani Hello. kuma ka gaya ma ku ce kike wakin shi mutum ne banza mutum ne wobi ni ba waki bane na zaune zaki ce kamar ki cakule la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaushe kina kika dada zama tambadadiya haka ni yanzu an haife ki eh ki dinga jan zaman bala iri iri kuma yanzu na zaune da aminiya ne da yake mutum ne banza ce ko dadiyar banza da wobi kina tafi kamar fara takarda sai ka canza biya to ba ke kaɗai na haifa ba kuma wallahi tallahi idan na tsine miki ruwan da zaki sha ba sai ya fuskare ki ya da babban kunja kadan batan za ta sa ni a shan mutum ba za mutum ne wofi to ki kiyaye kan gidan billahi allazi la ilaha illa huwa ni da kike gani na wannan soyayya zan zare ta baki daya yanzu don allah da kin taɓa ganin uba yana zaune da aminin shi yarsa ta zo ta ce wai ban da kin sa an kulle an waye gari kin sa na shiga police station na shiga cell a rayuwa ta ban taba ganin wannan ba an waye gari kin jaza min hawo jini na ya dawo sha'awa an waye gari kin jaza min wai an ce yanzu an same ni ba da ciwon kansa to duk kuma da yin barwa to abin da nake so in ji hankalin ki da shi shine wallahi tun da asar ba ta yi miki ba tun da asar ba ta yi miki ba sha'awa ki yi kokari ki yi karatun ta ki rabu da wannan tambada ki ki wannan shaye-shaye ba zai kai ki ko ina ba ke ce gwana ke ce bula ke ce barasa ke ce kashin da dangare har da wata bankada ba wai yanzu wai an waye gari sai ki kwankwaɗi benelin kwalba uku kwalba hudu wannan wasu irin tsiya ce haka to abin da nake so ji hankali da shi guda ne shi wallahi rayuwa ya mace dan wani abu ne kankani da kin yi shekara goma sha takwa an miki aure kin haihu ɗaya biyu sai fuska ta yanin muni ya fara fitowa daga nan an fara anti tafiya ya fara gogo ba kenan kin tsuka ba kamar ɗa namiji ba wallahi magana ta ƙarshe da nake son ji hankalin ki da shi shine duk abin da mutum ya gani a duniya shi ya ja sawa kansa in ka ga mai kyau ka gode wa Allah wanda ya ga mummuna kada ya zargi kowa ya zargi kansa na zargi kaina ki ma

duk laifin cin a waje wallahi malaiku rahama su ne miki suke ki daura zanin ki ciki da alakun ko ki sa ki hijabi shine zaki zauna cikin sana'a Allah yarinya ta sana'a to abba idan da abubuwan da kace zan yi kokari in ga ba bayan akan abubuwan da mai da ba daidai ba ko ka ga ni an yi ba daidai ba dai Allah ya afe zan ne duk na istighfar Allah ya zama ka biyayya shekara na sallah sen là bà lại chắc ủng chỉ Điều ô bày là bà xét liệt ya ba mu baiwa mai tari da yawa min yau karbawa mun riske gobe da nisa sausawa mun riske gobe da nisa soyayya ta yi durewa min yau godewa sarki Allah ya ba mu baiwa mai tari da yawa min yau karbawa ma abin da ya sa ya aure ta hana shi kin gane ba an yi wanga baki wato in gaya miki saboda irin alherin da suka yi mini. ni kai na abin akwai abin da ta da miki zan siya miki amma ba da gaskiya ban so ki sani ba godiya nake ai ai yau miki ya ce miki wallahi haka ake so ai da to ni wacce na da a canji <laughs>